daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00800 503 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Alhamis. Da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda halin yanzu da mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana ko kuma ya mai da martani kan batun neman sake sabon zaman tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar Iran. mutum ɗaya ne ya mutu sakamakon fashewar wata mota a gaban otel ɗin donald trump da ke jihar las vegas shugaban kasar tunisia ya sake tsawaita dokar ta ɓaci a kasar daga ranar farko ga watan janairu zuwa ƙarshen watan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya mai da martani kan batun neman sake sabon zaman tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya jaddada cewa ko za a sake gudanar da wani sabon zaman tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar iran ko kuma a'a hakan ya dogara ne kan shirye-shiryen da ɗaya ɓangaren ke yi yana mai cewa a shirin iran take ta gudanar da zaman tattaunawa a bisa tubalin gaskiya da mutunci da za su tabbatar da haƙƙin al'ummar iran tare da la'akari da kiyaye jajayen layuka da iran ta gindaya. a wata hira da manema labarai da ya gudanar a jiya laraba dangane da zagayowar ranar shahadar shugaban nasara arakci ya bayyana cewa idan ba don karfin iran na makaman nukiliya ba wato idan ba don karfin iran na makaman masu linzami ba da babu wanda zai nemi zaman tattaunawa da ita dangane da matsayin ma'aikatar harkokin wajen iran kan wajen kan gwajin makamin masu linzami arakci ya bayyana cewa tabbas iran tana goyon bayan waɗannan gwaje-gwaje kuma shi kansa ya sha faɗin cewa diflomasiya ta ginu ne akan madafun iko kuma ana gina iko ne ta hanyar irin waɗannan abubuwa na tsaro ya kara da cewa yana mai imanin cewa da iran ba ta da ƙarfin makamai masu linzami da babu wanda zai yi tunanin gudanar da zaman tattaunawa da ita ƙasar honduras ta yi barazanar korar sansanin sojin amurka da ke ƙasarta idan har aka kai ga korar baƙin haure da fitar na fitar da rai da donald trump ya yi barazana shugaban ƙasar honduras ziomara castro ta yi gargaɗin cewa za ta kawo ƙarshen zaman sansanin sojin amurka a ƙasarta idan zababben shugaban amurka donald trump ya aiwatar da barazanarsa na korar bakin haure 'yan ƙasar honduras a lokacin da ya hau kan karagar mulkin amurka a ranar 20 ga watan wannan janairu a cikin jawabin da ta gabatar a jiya laraba castro ta ce ayyukan nuna gaba da ƙiyayya kamar korar jama'a da za su sanya ya zama dole wato za su sanya ya zama dole a yi nazari kan yarjejeniyar haɗin gwiwa da amurka musamman a fannin soji kamar yadda amurka ke kula da sansanin ƙasar ba tare da biyan kuɗaɗen haraji ba ƙasar amurka dai tana da sansanin soji a jihar kamayanguwa na ƙasar honduras tun a shekara ta 1980 wanda aka kafa don yaƙar ƙungiyoyin gurguzu kastaro ta kara da cewa waɗannan sansanoni za su rasa izinin ci gaba da wanzuwa a honduras idan amurka ta aiwatar da manufar korar bakin haure mutum ɗaya ya mutu sakamakon fashewar wata mota a gaban otel ɗin trump da ke jihar les bages jami'an tsaron amurka a jiya laraba sun bayyana cewa mutum ɗaya ya halaka kana wasu akalla bakwai suka jikkata bayan wata motar ƙirar lantarki ta tesla cybertruck ta fashe a gaban otel ɗin trump da ke las vegas kamfanin dillancin labaran Reuters ya watsa rahoton cewa hukumar bincike ta tarayya a Amurka ta bayyana cewa ta shiga bincike gadan-gadan yayin da wasu faifan bidiyo da shaidun ganin ido daga ciki da wajen otel ɗin suka ɗauka suna nuni da yadda motar ta tashi da wuta yayin da aka ajiye ta a wajen otal ɗin hatsarin ya faru ne sa'o'i kaɗan bayan wani hari da wani mutum mai tuka wata babbar mota ya kai cikin gungun masu bikin sabuwar shekara a birnin orleans inda ya kashe mutane sha biyar shugaban 'yan sandan les bages kevin mchohil ya bayyana a wani taron manema labarai cewa fashewar motan sabatrock kusa da otel ɗin trump a fili akwai tambayoyi da yawa da ya waje ba a gano amsoshinsu masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Kwararren ministan tsaron Isra'ila ya mika takardar yin murabus ɗinsa daga Majalisar Dokokin kenneth kuma ya zargi Netanyahu da yin barazana ga tsaron sojojin ƙasar. Tsohon ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya Galan ya sanar da yin murabus daga Majalisar Dokokin Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta Knesset, lamarin da ke nuni da cewa nan ba da jimawa ba zai miƙa takardar murabus ɗinsa ga shugabancin majalisar. a cikin wani jawabi mai ban mamaki da ya gabatar a yammacin jiya laraba Galent ya yi kakausar suka ga Firayim Ministan Gwamnatin Mamayar Isra'ila Benjamin Netanyahu yana mai zarginsa da yanke shawarar da ke barazana ga tsaron rundunar sojin Isra'ila. Yana mai cewa Firayim Ministan Gwamnatin Haramtacciyar Ƙasar Isra'ila ya kore shi ne saboda ya fifita rundunar Isra'ila sama da komai. Wanda ya sanya Netanyahu ya sallame shi daga matsayin ministan tsaron Isra'ila, Galent ya kara da cewa ɗaukar yahudawan sahiyoniya na haredim ba batu ne na siyasa kawai ba a'a yana buƙatar tsaro da asali don tabbatar da zaman lafiya sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma ƙarfinsu na tunƙarar ƙalubale shugaban tunusiya ya sake tsawaita dokar ta ɓace a ƙasar shugaban kasar tunisia kai sa'id ya ba da umarnin tsawaita dokar ta ɓaci a ƙasar na tsawon wata guda daga ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2025 zuwa 30 ga wannan wata matakin tsawaita dokar ta ɓaci da aka buga a cikin jaridar gwamnatin kasar ya bayyana cewa dokar ta ɓaci ga dukkanin yankunan jamhuriyar ƙasar ce. dokar ta ɓacin dai tana aiki ne a ƙasar tunisia ba tare da katsewa ba tun bayan harin ta'addancin da aka kai ta hanyar kunan bakin wake da wani dan ta'adda ya tarwatsa bama-bamai da ya yi jigida da su a kan wata motar jami'an tsaron fadar shugaban kasar a ranar 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2015 harin wanda kungiyar ta'addanci ta isis ta ɗauki alhakin kaiwa ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro goma sha biyu baya ga ɗan ƙunan baƙin waken ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru, shirin kokon san shiri na musamman da shirin Afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da faɗin jagoran junjiya hali musulunci a nan ƙasar Iran kan cewa sansanonin sojoji wanda gwamnatin amurka take kara ginawa a ƙasar syria matasan ƙasar ne za su murkushe su nan gaba wanda ni tahir amin zan karanta a safiyar yau laraba ɗaya ga watan janairun shekara ta 2025 ne jagoran hali musulunci a nan ƙasar iran a jawabin da ya gabatar don tunawa da cika shekaru biyar da shahadar shahid kasim suleimani babban kwamandan sojojin rundunar kudus na jumhuriyar musulunci ta iran wanda shugaban kasar amurka donald trump na lokacin ya ba da umarni a kashe shi a shekara ta 2020 jagoran ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka ba za ta cimma manufofinta a kasar syria ba jagoran ya kara da cewa sansanonin sojojin da amurka take kara ginawa a kasar ta siriya daga ƙarshe matasan ƙasar ne za su tattake su da kafafuwansu nan gaba babban kwamandan sojojin ƙasar ta iran ya kara da cewa har yanzu makiya jimhuriyar musulunci ta iran ba su san hakikanin karfin soje na jimhuriyar musulunci ta iran ba imam said alil khamnai ya kara da cewa amurka tana giggina sansanonin sojojinta a ƙasar syria bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad ɗaya bayan ɗaya amma ya kamata ta san cewa yin hakan shishigi ne a cikin hurumin wata al'umma don haka lokaci na zuwa ko amurka ta fidda sojojinta da ƙasar ta syria ko kuma dai matasan ƙasar za su fidda su da ƙarfi. a ranar 3 ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai shugaban kasar amurka mai kama aiki karo na biyu nan da 'yan kwanaki masu zuwa ya ba da umarni ga sojojinsa su kashe janar hajj kasim suleimani wanda kuma suka aiwatar a tashar jiragen sama na birnin bagdaza a kasar iraki a hare-haren da jiragen yakin amurka wanda ake sarrafa su daga nesa ne suka cilla makamai masu linzami kan motocin da suke dauke da hajj general kasim suleimani da kuma mahdi al-muhandis mataimakin shugaban rundunar hashtu shabi na kasar iraki da wa'anda suke tare da su suka kashe su jagoran ya ce rawar da shahid kasim suleimani ya taka a yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen syria da iraki a baya ya kai matsayin da ba wanda za a kwatanta shi da shi ya ce kare wurare masu tsarki a wajen shahid kasim suleimani aƙida ce wacce baya rabuwa da ita kuma yana ɗaukar jumhuriyar musulunci ta iran kanta a matsayin ƙasa mai tsarki don haka ina shaida muku kan cewa idan da shahid kasim suleimani bai kai ga shahada ba idan da bai yi ta shiga ya fita cikin duwatsu da hamadar wannan ƙasashe ba idan da bai yi duk wannan gwagwarmayan ba to da kuwa a yanzu babu ko da guda daga cikin wurare masu tsarki da muke da su a wannan ƙasashe da haka dukkanin al'amuran shahid kasim suleimani yana gudanar da su ne tare da hangen nesa tare da tunanin abin da zai kai ya kawo a kan jimhuriyar musulunci ta iran da kuma sauran kasashen duniya yana nisantar da takaitaccen tunani wanda bai fice daga ƙasar iran ba yana ganin duk wani abu mai muhimmanci da ya auku a yankin gabas ta tsakiya ko kuma a duniya to yana da dangantaka da jimhuriyar musulunci ta iran da wannan tunani ne yake gano al'amura da suke faruwa a kan iyakokin jimhuriyar musulunci ta iran da kuma ɗauki matakan da suka dace a cikin lokacin da ya dace janar said abdulkarim musawi babban kwamandan sojojin kasar iran ma a wani bayanin da ya gabatar a taron ya ce ɗari bisa ɗari har yanzu irin ƙarfin sojin da ƙasar iran take da shi ba a san shi ba mafi yawan ƙarfin sojojin ƙasar iran bai bayyana ga jama'a ba makiya ba su san mafi yawan ƙarfin sojoji da makaman jimhuriyar musulunci ta iran ba kuma ba dalilin da zai sa su san haka sai in lokacin ya yi masu sauraro ƙarshen shirin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Alhamis biyu ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1389 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan rajab na shekara ta 57 bayan hijira a bisa bayanin wasu ruwayoyi daban-daban aka haifi imam muhammad al-bakir alaihi salam daga zirar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da yin sa tsarkaka wannan lakabi da ake masa na bakir yana nufin masanin ilimi domin kuwa imam muhammad bakar alaihi salam ya nazari a kan matsalolin ilimi da kuma fito da ɓoyin abubuwa filla-filla ga jama'a a shekarun ƙarshe na mulkin bani umayya da kuma raunin da daular su ta yi imam bakir alaihi salam ya samu damar ƙarfafa tushen ilimi da koyarwa ga al'ummar musulmi a wannan lokaci da kuma lokacin imamancin ɗansa imam ja'far sadiq alaihi salam ilmomi da dama sun bunƙasa ɗaliban waɗannan manyan mutane biyu masu daraja sun faɗaɗa wasu ilmomin sannan kuma sun ƙirƙiro suna daban imam muhammad Albakar alaihi salam ya kasance mai buɗaɗɗiyar zuciya da sada zumunci nasiha faɗakarwa wanda kuma dukkan waɗannan abubuwa sun bayyana a cikin ayyukansa da halayensa kuma shi da kansa abin koyi ne ga kowa domin kuwa yana aikata dukkanin abin da yake aikatawa a aikace. Amincin Allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka. Masu wurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da goma sha shida Mahukuntan kasar Saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan Sheikh Nimir Bakr Nimir, babban malamin addinin Musulunci wanda yake yankin Awamiya na kasar Saudiya. An haifi Sheikh Nimir a garin awamiya da yake lardin katif a gabashin kasar saudiya a ranar 21 ga watan yuli na shekara ta 1959 ya fara karatu na shara a gida sannan kuma ya tafi iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malaman addinin musulunci a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan kuma ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya shehun nimir ya sha shiga kurkuku a sanadin sukar da yake yi a kan salon mulkin kama karya da mulukiya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya mazhabar a 'yan asalin kasar haƙoƙinsu waɗanda kuma yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin al'ummar ƙasar saudiya an samu wasu bayanai daban-daban dangane da dalilan da suka sanya aka kama shi sannan kuma an bayyana cewa a ƙarshe dai sarakunan saudiya sun yi masa wani kamu ne na shekara ta 2012 wanda kuma wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da wannan hukunci a rana irin ta yau ta hanyar sare kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da haka kuma ya hada har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakunan saudiya game da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau marigayi janar hajj kasim suleimani babban kwamandan dakarun kudus reshen dakarun irgc na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi shahada a wani mummunan hari da jiragen yakin amurka masu saukar angulu suka yi a kansa a cikin kasar iraki an haifi shahid kasim suleimani a ran 11 ga watan maris din shekara ta 1957 a cikin lardin kirman na ƙasar iran janar kasim suleimani ya yi ƙuruciyarsa da samartaka tare da mahaifinsa bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci ya shiga a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar iran sannan kuma bayan fara yaƙi ya horar da bataliyoyin soja a kirman ya kuma tura su zuwa fagagen daga a kudancin ƙasar iran sannan kuma ba da jimawa ba an naɗa kasim suleimani a matsayin kwamandar rundunar ta 41 ta sarullah a shekara ta 1981 bisa umarnin muhassar raza'i babban kwamandan dakarun juyin juhalin musulunci na kasar iran a lokacin sannan kuma a lokacin yakin da aka gwabza tsakanin iran da iraki ya kasance mai tasiri a bangaren da ke karkashinsa a cikin farmaki da dama da aka kaddamar da suka hada da farmakin walfajir 8 Karbala 4 da kuma Karbala 5 da kuma Shalamce. A ƙarshen yakin a shekara ta 1990, jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Saida Ali Khamenei ya naɗa janar Qasim Soleimani a matsayin kwamandan rundunar Qudus, kuma a shekara ta 2000 ya sami nasara wadda ta kai shi ga matsayi na manju janar. Bayan bullar ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya, bisa buƙatar gwamnatocin ƙasashen iraki da siriya shahid kasim suleimani a matsayinsa na kwamandan dakarun kudus na ƙasar iran ya yaƙi waɗannan ƙungiyoyi 'yan ta'adda ta hanyar kasancewa a cikin waɗannan yankuna da kuma shirya runduna ta mayaƙa masu sa kai an cimma nasarori masu tarin yawa waɗanda sa kai ga murƙushe waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci saboda irin namijin ƙoƙari da wannan babban janar ya yi a ƙarshe kuma sakamakon wannan nasara da aka samu ta hanyar sa da kuma tasirin da hakan ya yi wajen durkushe manufofi na waɗanda suka kafa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da kuma ɗaukar nauyinsu domin cimma manufofinsu na siyasa a yankin. Da jijjifin safiyar ranar Juma'a 3 ga watan Janairu na shekara ta 2019 a wani har makamai masu lizami da jiragen yakin Amurka suka kai akan wasu motoci guda biyu a filin sabka da tashin jiragen sama na birnin Bagadaza a Iraki. shahid kasim suleimani tare da abu mahadi almuhandis sun yi shahada mataimakin babban rundunar hashid sha'abi a kasar iraki masu fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda a kasar ta iraki.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 kafin mu shiga cikin shirin gidan muna sake tunantar da masu sauraron mu cewa za a isa mutanen wannan darasi namu ko harshen farisanci idan aka zarci mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun riga mun ji cewa muhammad yana kokarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata to haka dai muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littattafai zai tafi zuwa dandalin inkilabi wani babban cibiya da ake sayar da littafai daban-daban da yake tsakiyar birnin tehran yana buƙatar sayar littafai dangane da tarihin ƙasar iran yana buƙatar kuma sai littafi dangane da rayuwar sa'adi wani babban marubucin waƙoƙin iran ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littattafai tana kusa da jami'ar tehran ne ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littattafai ɗin sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake sai ga gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin idda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sayar da littattafai ɗin sai a be mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. hotel lale hotel lale wani babban otel da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojost? A ina yake? Kyami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Rube ruye. Yana kallon. Bank. Banki. Melli. نکسا کنار کسا کنار هتل کسا ده هتل پارک قرنشاق اتاوا بزرگ بابا متشکرم نگودی خواهش میکنم گوده یعنی کی چند نوا کتاب لطفی تاریخی نه من میخواهم نی این سن سمت راست بنگرن دامه آنجا اچن کتاب ها لطفی ادبیات ادبی چه می آن ونچن گوشه کسروا من دیدم نی نگنی در مورد دنگنه دا تاریخ ایران تاریخ ایران سعدی سعدی babban marubucin waƙoƙin Iraniyawa. Ziyadi Da yawa کتاب های زیادی لطفه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبا بفرمایید بسم الله کو متشکرم To yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da ta. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مالا یه حقوری دو الله هتل لاله اینا یکی هتل لاله هتل لاله بله هتل لاله ای هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل لاله یه گبا کدن یه کلن ملی بانک روبروی بانک ملی یه نه کلن ملی بانک بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسه هتل اکوی ونی بانگورن شاک اتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مله yi haƙuri da Allah, Hotel Lale a ina yake? Hotel Lale? Hotel Lale? Bale, Hotel Lale. I, Hotel Lale. Hotel kami jelotar ruberuye banki milli est. Hotel Lale yana gaba kaɗan, yana kallon milli bank. Ruberuye banki milli? Yana kallon milli bank? بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسا هتل اکوی ونی بابان ورن شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی muhammadu ya isa dandalin inkilabi ya kuma ga cewa akwai wuraren sayar da littattafai da dama a wannan wuri yana karanta allanan da aka sanya a shagunan sayar da littattafai yana diba shagunan da kyau bayan wani ɗan lokaci yana dibawa sai ga wani babban wurin sayar da littattafai sai ya shiga a cikin wannan shagon sayar da littattafai kuwa akwai ɗaurin littattafai da dama Muhammad ya ɗan dudduba wasu daga cikin waɗannan littafai. Bayan 'yan mintoci sai tambayi mai sayar da littafan ko akwai littafai na tarihi a cikin wannan shago? Sai a saurari yadda tattauna ta kasance tsakanin Muhammadu da mai sayar da littafan. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. بله دیدم. چه کتابی میخواهی؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. متشکرم. To yanzu kuma ga tattaunawar ta Muhammadu da mai sayar da littafai tare da fassararta. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک نی اینا سن واسو لطفه نه تاریخی سلام سمت راست آنجا علیکم السلام daga can ɓangaren dama a کتاب‌های کتاب های ادبیات کجاست؟ لطفاً ادبی سنا اینا کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne, a waccan kusurwa. Bale didam. E na gani. Ce kitabi mi Wane littafi kake so? دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی اینا سن لطفه گدابیو دنگنه در تاریخ ایران da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motoshakkiram. Na gode. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک نی اینا سن واسو لطفه نه تاریخی سلام سمت راست آنجا علیکم السلام daga can ɓangaren داما. a کتابهای کتاب های ادبیات کجاست؟ لطفاً ادبی سنا اینا کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne, a waccan kusurwa. Bale didam. E na gani. Ce kitabi mi khahi? Wane littafi kake so? Do kitab dar mored tarih Iran و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی اینا سن لطفه گدابیو دنگنه در تاریخ ایران da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma Sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakiram. Na gode. wato jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. Muna kara tunatar da ku cewa ga masu buƙatar samun matanin wannan darasi namu mu koyi harshen Farisanci suna isa ziyarci shafin mu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaba da za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin a madadin Muhammad da Hajifur wanda ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Amsoshin fikihu. Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce su, sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jan abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Mutumin da ya tafi yaƙi sai ya shiga halin da ya zama dole ya kashe alade ya ci namarsa. Shin jikar gumin jikinsa da yawun bakinsa suna matsayin najisa ne? Amsa Gumin jiki da yawun bakin mutumin da ya ci namar dabba da take haramun kuma najasa ba najasa ba ne, amma duk abin da namar aladen mai jika-jika ya shafa, to hukuncinsa ya najistu. Tambaya bisa dubi da yadda ake amfani da alƙaluman gashin fuka-fukan dabbobi wajen zane da rubutu masu kyawun nau'o'i da suke jan hankali nau'o'in da ake shigo da su daga ƙasashe ba na musulmi ba ne waɗanda galibi ana yin su ne daga gashin alade kuma ana samun su a wajen kowa da kowa musamman kafafen yada labarai da cibiyoyin al'adu a nan menene hukuncin amfani da irin wannan gashi a shari'a amsa gashin alade na najasa ne kuma baya halatta yin amfani da shi a cikin abin da aka shar'anta tsarki a cikinsa kuma idan amfani da shi cikin abin da ba a shar'anta tsarki ba ne to babu matsala a ciki kuma gashin da ba a san cewa ya samo asali ne daga gashin alade ko kuma ba daga alade ba ne, to yin amfani da shi ko da a al'amura ne da aka sharaɗanta yin su da abu mai tsarki, to babu matsala. Tambaya, shin ya halatta cin naman da ake shigo da su daga ƙasashen da ba na musulmi ba? Shin yana da tsarki ko najasa ne? Amsa, duk abin da ba a tabbatar da cewa an yanka ba. to baya halatta a ci shi. amma dangane da tsarki idan ba a tabbatar da cewa an yanka shi ba to mai tsarki ne tambaya menene hukuncin fatu da sauran sassan dabbobi da aka yi a ƙasashen da ba na musulunci ba amsa idan akwai tsammanin an yanka dabbar to sassan dabbobin masu tsarki ne da sharaɗin an sayi sassan ne daga kasuwannin musulmi ko kuma daga hannun musulmi idan kuma akwai tabbacin cewa ba a yanka ba to za a hukunta su ne da najasa tambaya idan tufar mai ɗauke da janaba ta najastu da maniyi abu na farko menene hukuncin shafar wannan tufar da hannu idan ɗaya daga cikin hannun ko tufar yana da jiƙa menene hukuncin shafar wannan tufar da hannu idan ɗaya daga ciki hannun ko tufar yana da jiƙa abu na biyu shin ya halatta ga mai ɗauke da janaba ya ba da tufarsa ga wani mutum na daban domin ya tsarkake masa kuma shin dole ne wanda ya yi mafarki har ya zubar da maniyi ya ba da labari ga wanda zai wanke masa tufar cewa tufar tana ɗauke da najasa amsa maniyi najasa ne idan ya shafi wani abu mai jika-jika da zai ɗamfaru da shi, to zai zama ya najistu shi ma, amma ba dole ba ne sanar da mai wankin tufar cewa tufar na ɗauke da najasa, sai dai mai tufar ba zai ɗauki tufar a matsayar mai tsarki ba, matuƙar bai tabbatar da tsarkake ta ba. Tambaya, na kasance bayan yankewar fitar fitsari, ina yin istibra'i, wato bin hanyar tabbatar da dukkanin fitsari ya fice daga magudanarsa, amma sai wani ruwa-ruwa ya fito tare da wani wari mai kamar na maniyi. Shin maniyi ne? Kuma menene hukuncinsa dangane da sallah? Amsa. Matuƙar bayi da tabbacin wannan ruwan maniyi ne, kuma fitsarinsa baya tare da alamomi da shari'a ta shimfiɗa wajen fitar maniyi to baya ɗauke da hukuncin maniyi. Tambaya, shin kashin tsuntsaye da aka haramta cin su kamar hankaka, shirwa da aku najasa ne? Amsa, kashin tsuntsayen da aka haramta cin su ba najasa ba ne. Tambaya, a cikin littattafan hukunce-hukuncen fikihu, wato risalatul amaliya sun ambaci cewa kashin dabbobi da tsuntsayen da ba a cin namarsu su najasa ne. To shin kashin dabbobin da ake cin namarsu? kamar shanu tumaki da kaji najasa ne ko kuma a'a amsa kashin dabbobin da aka halatta cin namarsu daga cikin tsuntsaye da sauransu hakanan kashin tsuntsayen da aka haramta cin namarsu kashinsu masu tsarki ne tambaya idan akwai najasa a gefen wajen zaman biyan bukata a bayan gida ko a cikin ramin shadda sai aka wanke da ruwa da ya kai yawan kur ko ruwa kaɗan, amma duk da haka akwai raguwar najasan da ta ragu. Shin wurin da babu ragowar najasar sai ruwan da aka wanke najasar, wannan ruwan najasa ne ko mai tsarki ne? Amsa, wurin da ruwan najasar bai isa gare shi ba, hukuncinsa mai tsarki ne. Tambaya, idan baƙo ya ƙazanta ɗaya daga cikin kayan gidan da aka sauke shi a ciki shin dole ne sai ya sanar da mai masaukin baƙin amsa ba dole ba ne sanar da shi matuƙar ba abin da ake ci ba ne ko sha ko kuma kwanukan abinci ne tambaya shin abin da ya najistu da najasa yana najista abin da ya shafe shi ko kuwa baya najista shi? Idan kuma yana najista shi, shin hukuncin najistuwar yana gudana a dukkanin matakan da suke tsakani? Wato, idan abin da ya najistu da farko wani abu ne ya shafe shi, shi ma wani abu ya najistu da shi, haka shi ma ya najistu da ya shafe shi. hakanan ko kuma kawai najistuwan tana taƙaita ce kawai kan tsakani na kusa kawai wato idan abin da ya najistu yana najista abin da ya shafe shi sannan shi abin da ya najistu na biyu yana najista abin da ya shafe shi na uku ne kawai amsa abin da ya shafi asalin najisa wannan ya najistu idan kuma shi ma ya shafi wani abu mai tsarki da jikan najisa da ya shafe shi to shi ma ya najistu abin da ya shafe shi ɗin. Hakanan shi ma ya najistu da zai shafi wani abu mai tsarki da jikin najasar da ke jikinsa a bisa itiyaɗi. Wannan abin ma ya najistu amma wani abu na daban da ya shafi wani abin da ya shafi najisa na uku to shi kuma bayi najista idan abin da ya shafe shi na hudu ne tambaya idan mutum ya yi amfani da takalmin da ake yi da fatar dabba da ba a yanka ba shin dole ne ko da yaushe sai ya wanke kafafunsa kafin yin alula wasu na cewa a lokacin da kafarsa ta yi gumi a cikin takalmin dole ne sai ya tsarkake ta hakika na lura ƙafa tana yin gumi kaɗan ko da yawa a cikin duk wani nau'in takalmi shin menene fatawarku a wannan batu amsa idan yana da tabbacin takalmar an yi su ne daga fatar dabba da ba a yanka ba kuma yana da yaƙinin ƙafarsa ta yi gumi a cikin takalmar na fatar dabbar da ba a yanka ba to wajibi ne a kansa ya tsarkake ƙafafunsa saboda yin sallah amma da za a yi kokonto shin kafarsa ta yi gumi a cikin takalmin ko ya yi kokonto kan shin fatar dabbar da aka yanka ce ko a'a to zai yi hukunci da tsarkin fatar tambaya menene hukuncin jiƙaƙƙen hannun yaro da yawunsa da kuma sauran abin shansa idan ya kasance yana ƙazanta kansa kuma menene hukuncin yara waɗanda suke sanya hannayensu mai jiƙa akan ƙafafunsu amsa Matukar mutum bai samu tabbacin akwai najasa a hannunsa ba, to zai yi hukunci da tsarkinsu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa. Sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku amma wannan karo a cikin shiri na musamman dangane da haihuwar imam muhammad al-baqir alaihi salam imami na biyar daga cikin limaman gidan manzon tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa saboda haka ne muna taya dukkan musulmin duniya murnar zagayowar wannan rana mai albarka da kuma fatar allah ya ɗora mu akan damshin bayan allah manzanni da annabawa da limaman shirya waɗanda har ƙarshen wannan rayuwa ba za mu guje ba daga samun albarkacinsu da kuma rayuwa ƙarƙashinsu kuma shi imam muhammad albakir ya kasance ya rayu ne da kakanninsa musamman ma imam hassan da kuma imam hussein salam kuma ya kasance karkashin inuwa waɗannan bayan allah inda ya samu ilimi da kuma tarbiyya karkashin su musamman kakan shi imam hassan salam kuma ya kasance ɗan imam sajjad wanda ya kasance ya yi fice wajen sajada da kuma ƙarfin bautawa allah da zuhudu kuma imam muhammad bakir ya kasance ana masa lakabi da wannan suna ne don kasancewar ɗimbin iliminsa da kuma saninsa ta dukkan ɓangarori kuma ya kasance yana da wannan matsayi da wannan martaba ne tun yana yaro ɗan ƙarami kuma ya kasance fitacce ta wannan hanya don haka ake girmama shi a wannan ɓangare da fatan allah ya samu mu kasance karkashin inuwa da kuma ni'imar wannan bawan Allah kuma a madadin zagayowar irin wannan rana da aka haifi Imamu Muhammad Albakir muna ta duka musulman duniya munar zagayowar wannan rana mai albarka. imam muhammad al alaihi salam ya kasance ya yi fice daga cikin malaman zamaninsa da kuma waɗanda suka biyo bayan sa. wanda ya kasance malamai da dama a sunna ko a shi'a da ma waɗanda ba musulmi ba sun shaida cewa ya yi fice wajen ilimi da kuma ƙarfin zuhudu da kuma taɓawa daga cikin irin waɗannan malamai suna da yawa kuma za mu iya kawo wasu daga cikin su wanda suka yi shaida ta gari a kan wannan bawan allah inda hisham bin abdulmalik da kansa ya bayyana cewar imam bakir alaihi salam ba taɓa samun shi da ƙarya ba kuma a yaushe magana shi tana kan gaskiya yadda shi kuma kudata bin da amal basri ya bayyana cewa ya rayu da malamai da dama kuma ya yi karatu a hannun malamai da dama amma bai taɓa ganin malami ba kamar imamun muhammad al-baqir alaihi salam yadda shi kuma abdullah bin umar laisi ya bayyana cewa babu mutum da ya kasance ya na da ƙarfin ilimi da kuma takawa da zuhudi a cikin mutane kamar imam muhammad al-baqir yadda shi kuma shamsuddin muhammad bin tulun ya bayyana cewa muhammad al-baqir ya kasance mai ƙarfin bautawa allah kuma wannan lakabi da ake mai da baƙir al-ulum ya yi daidai da shi domin kuwa ya kasance ɗaya daga cikin mutane wanda suke da ƙarfin ilimi kuma ya yi gado da kuma kwatanta iliminsa da kuma gadon da ya yi daga kakanshi kuma ya bayyana cewa bakir ya kasance ya fi kowa ilimi kuma shi ne jagoran al'umma da kuma ya kasance al'umma tana komawa a gare shi wajen samun ilimi inda ya rera masa shiri da cewa ya bakir ulum li ahli taqwa wa khairu man labba alal ajbul cewa imam bakir ne wanda ya fi kowa ilimi daga cikin masu tsoron allah kuma shi ne kololuwar ilimi tamkar kololuwar dutse don haka imam bakir ya kasance ya fice a cikin mutanensa wajen ilimi kuma da dama daga cikin malamai sun rawaito imam bakir alaihisalam salam da cewa ya fice wajen ilimi da kuma shuhura kan wannan bangare inda shi kan shi muhammad bin talha shafi'i ya kawo wannan magana da cewa imam bakir alaihi salam shine kowa ilimi shi kan shi abi da ya bayyana a cikin wani sharhi nasa na nahajul balaga ya bayyana cewa imam muhammad al shi ne ya kasance mafi karfin malamai a lokacinsa kuma ya kasance ya yi fice a wannan bangare kuma tun yana yaro dan karami ne ya tabbatar da hakan yayin da shi kuma muhammad bin ahmad al-maliki almaruf bi ibn sabbaq ya ce muhammad bakir ya kasance mutum ne wanda yake kuma limami kuma jagoran al'umma kuma ko da yaushe ya yi fice wajen karama da kuma sanin ya kamata ga kuma falalar ilimi da Allah ya bashi inda yake bayyana cewar ya kamata mu amfana daga baiwar wannan bawan Allah ta fuskar ilimi da kuma sufofi daban-daban da Allah ya bashi. To daga cikin sufofi da Allah ya huwa cewa wannan bawan Allah da yake muna a lokacin ambaton aifuwar wannan bawan Allah da kuma irin falalar da al'ummar musulmi da ma al'ummar duniya ga baki ɗaya ta samu daga wannan bawan Allah za mu yi nuni da wasu karamomi da kuma wasu kyawawan ɗabi'u da wannan bawan Allah imamu Bakir alaihi salam yake da su inda da farko ya kasance mutum ne mai juriya da kuma jurewa duk wanda ya cuce shi da kuma mai da alkhairi idan an cuce shi da kuma maidawa mutum mummunansa da alkhairi inda wata rana aka ruwaito cewa akwai wani mutum da ya kasance marubuci ya kasance ya soki imam bakir alaihi salam da wasu maganganu masu zafi da kuma bakanta rai inda ya ce mai an tabakar wato kai saniya ne da kuma ya faɗi mai haka sai imam bakir alaihi salam ya yi dariya da kuma maida masa da cewa a'a ni ne baƙir wato wanda ya kasance ya tara ilimi sai kuma wannan mutum ya sake tunkarar imam da wata magana wanda take taɓatar rai ya ce kai ne mai tuwo ko kuma mai dafa abinci tabba sai imam bakir alaihi salam ya yi dariya da kuma mulmushi inda ya maida masa da cewa wannan magana taka ce kuma ta samu asali ne daga irin maganganun da ka ji mutane suna hudi wanda babu gaskiya a ciki sai ya ƙara nuna wa wannan mutum cewa wannan magana da yake yi bai kamata ba kuma nan da nan hallo wannan mutum ya ci gaba da suka da kuma bakantawa imam rai amma imam kim bai damu da shi ba inda ya ce kai ne dan bakar mace sai nan imam ha ba tare da ya yi fushi ba sai ce idan wannan magana da kake faɗi gaskiya ce to allah wa wannan mace idan kuma karya kake yi to allah ya gafarta ma daga nan ne wannan bawan Allah ya fahimci cewa wannan mutum wa yana da akhlaki da kuma kyakkyawan ɗabi'u nan da nan sai wannan bawan Allah ya ci gaba da mamakin wannan al'amari nan da nan ya tuba da kuma ya musulunta a hannun imam bakir alaihi salam kuma idan muna magana kuma za mu iya cewa imam bakir alaihi salam ya yi fice wajen haƙuri inda ya kasance daga cikin mutane da ake ba da misalin su wajen haƙuri zaka ga su tari zaka ga ana mishi tsangwama da kuma zargi amma don da haka zaka ga ya jure da duk wata wahala hatta abin ba da misali a nan yadda ya kasance ya yi haƙuri lokacin da bani umayya suka kasance suna musguna mashi inda kuma ya kasance a ko da yaushe yana jurewa duk irin kuntatawa da kuma zaluncin da suke yi masa inda imam bakir alaihi salam dan tsananin haƙurinsa yake cewa sabaran alaƙa da'ika ya rabbi la ma'abud suwaka cewa haƙuri kan abin da ka zartar kuma ya Allah babu abin bautawa face kai don haka imamu bakir alaihi salam ya yi haƙuri kan irin azabtar wadda mutane suka yi ta masa musamman halifofin lokacinsa kuma sutari tari za ka ga ko da yaushe yana juriya ba tare da ya nuna ma wani damuwar da yake ciki ba ta kuntutawar irin waɗannan mutane inda ya kasance ana ba da misalin sa da kuma malaman tarihi suka yi ta kawo labarin sa inda ya kasance a da yaushe yana mida da kuma nuna haƙurin shi ga Allah maɗaukakin sarki inda ya kai a da yaushe yana godewa Allah inda yake ce alhamdulillah alama ata walahu ma akhaza da cewa a yaushe Allah shine abin godewa daga abin da ya baka kuma shine abin godewa daga abin da ya amsa daga gare ka Makomi yana komawa ne ga Allah kuma haƙuri da juriya shine dace kuma shine sakamako mafi kyawu an rawaito cewa imam bakir alaihi salam ya kasance a duk kuntatawar da aka yi masa yana mai da lamarin ne ga Allah da kuma ɗaukaka Allah kan wannan lamari ba tare da ya nuna hushi ba da kuma yadda ya kasance a ko da yaushe yake nasiha ga mutane cewa su kasance masu haƙuri da ƙaddara da kuma irada ta Allah maɗaukakin sarki kuma imani shine haƙuri da abin da Allah ya zartar kuma haƙuri kan abin da Allah ya ba wa mutum ko kuma ya amshe shine ya fi dacewa kan hanya da ta dace imam bakir alaihi ya kasance yana da karamomi masu yawa inda ɗaya daga cikin shi shine kyautatawa fakara ko kuma marasa talakawa wato kenan inda ya kasance daga cikin karamomin shi yana taimakawa matalauta da kuma marasa shi inda ya kasance cewa yana nasiha da cewa ya kamata a rika taimakawa mutane ya abdallah ko kuma ya kai bawan allah ya kamata ko da yaushe ka kasance kana kyautatawa mutanen da ba su da kuma ya kasance ta wannan bangare yana intar da bayu a duk lokacin da ya samu damar yin hakan kuma yana yin nasiha da cewa intar da bayu da kuma taimakawa bayu kuma imamu bakir alaihi ya kasance mai yawan kyauta ga bayan allah da kuma bukara a birnin madina da kuma kewaye kuma a wannan bangare yana da ɗimbin misali da za a iya badawa ta wannan bangare amma za mu ci gaba bayan mun saurari wannan abu da aka yi mana tanadi akan inji. bayan haƙurinsa da kuma yadda yake intar da bayan Allah da kuma yadda yake yin kyauta ga marasa shi inda ta a birnin madina ya fice wajen kyauta da kuma ba da kyauta ga dukkan mutane wanda suke mabukata kuma kowace ranar juma'a yana yin sadaka ne ga bayan Allah da kuma waɗanda suka kasance suna mabukata ga abubuwan da ya kamata su samu na more rayuwa da kuma jin daɗin rayuwa da kuma sa abin bakin salati. kuma an rawaito cewa babu mutum mai kamar shi a lokacin da yake da kyauta ga bayan Allah da kuma marasa shi kuma an bayyana cewa ya kasance mutum ne mai kyautata dangantaka tare da mutanen da suke tare da shi domin kuwa a lokacin sabansa sun kasance suna jin daɗinsa kuma almajiransa da suke karatu a gurinsa da kuma suke samun ilimi a gurinsa da kuma yada ilimi a cikin al'umma suna da dangantaka mai kyau da kuma kyakkyawa tare da shi imam bakir ulum ya yi gado daga baban shi imam sajjad wajen ibada kuma ya yi fice ta wannan bangare inda aka bayyana cewa imam bakir alaihi salam ya kasance daga cikin masu tsoron allah kuma a lokacinsa ya yi fice wajen abubuwan da suka shafi ibada da kuma miƙa wannan ibada ga allah maɗaukakin sarki ba tare da ya sa wani kwankwanto a cikin lamarinsa ba kuma ya kasance ma'abucin ibada bil da gaskiya ga Allah maɗaukakin sarki ga kuma yadda yake kiran al'umma da kuma yin koyi da shi ta fuskar kyawawan ɗabi'u an bayyana cewa wajen sallah ya kasance mai tsoron allah da kuma yadda yake khushu'i ga allah a cikin sallah inda aka bayyana cewa imam bakir alaihi salam ya kasance mai yawan sallah kuma yawan sallar sa ba ta hana shi ya isar da abubuwan da yake yi na yau da kullum dare da rana inda aka ce a kowace rana da dare yana raka'a 150 kuma wannan yawan raka'a da yake bata ba ta hana shi abubuwan shi na yau da kullum da kuma kyautata rayuwar shi da kuma dangantaka shi da sauran mutane inda dukkan lamuran shi da yake yi a ko da yaushe kuma wannan ya kasance a haka ba tare da wannan sallah da raka'o'i da yake yi ba ya shafi haka imam bakir ulum da yake dan imam ne ya kasance ya yi gado daga mahaifinsa wajen yin sujada da kuma yawaita sujudi inda aka bai rawaito shi na cewa babu hanya mafi kusa ta saduwa da Allah da kuma kusanci da Allah kamar mutum lokacin da yake sujada kuma a lokacin da yake sujada ne ya kamata ya nemi duk wani abu da yake so ga Allah maɗaukakin sarki inda ya kamata mutum ya ta Allah a daidai sujudi da kuma neman wani abu daga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan lokaci da yake cikin sujada. Imam Bakir Ulum ya kasance yana cewa subhanaka allahumma anta rabbi haƙan haƙa sajartu laka ya rabbi ta wa riƙa kuma ya kasance a kodayaushe yaushe yana bayyana cewa allahumma qinni azabik Yau mataba'a ibadak wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya allah ina bota maka kuma bota ta haƙiƙa kuma na yi maka sujada don na kasance ni bawa ne a gare ka na haƙiƙa ka cancanci in bota maka kuma ya Allah ni na kasance mai rauni kuma ka ƙarfafa wannan rauni na Allah ina tsoron azabarka kuma ka kiyaye ni daga azabarka ya Allah ina neman tsira a gare ka ya mai rangwame da kuma yafewa dukan bayansa da rahamarsa Idan muka yi la'akari da wannan kalma tasa za mu ga yadda ya kasance yana kaskantar da kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki kuma an rawaito shi a da yaushe yana cewa ya kamata mutum ya kasance a da yaushe mai sauƙin kai ne ga Allah maɗaukakin sarki da kuma miƙa lamuransa ga Allah maɗaukakin sarki da neman gafarar Allah maɗaukakin sarki domin haka zai sa ya samu tsira a wannan duniya da kuma samun gidan aljanna a gobe kiyama. an bayyana imam sajjad alaihi salam ya kasance yana tarbiyyatar da imam bakir alaihi salam ta fuskoki daban-daban da suka hada da yadda ya kamata ya yi ibada inda aka bayyana cewa lokacin da ya tafi hajji daga ganin ka'aba sai ya rushe da kuka yana roƙon allah ya gafarta masa da kuma allah ya gafarta wa al'ummar musulmi gabaki ɗaya Nan kowa ya ji wannan kuka na Imam Bakir alaihi salam sai ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi ziyara da kuma ziyartar ɗakin Ka'aba sai ya ce ya Imam Bakir kowa yana jin wannan kuka naka don haka ka sassauta muryarka sai ya ce mashi me yasa ba zai kuka ba da kuma daga muryarsa domin Allah ya ji kukan shi ya sadar da shi da rahamarsa don haka kenan ya kamata ya daga muryarsa domin Allah ya san damuwar da take damunsa da kuma ya kasance samu nutsuwa da kuma rahmar Allah baki ɗaya. To Imam Bakir alaihi salam ya kasance mai yawan roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da aka cewa aka bayyana cewa a da yaushe ya kasance mai yawan ibada da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kasance mai yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala a da yaushe kuma a kowane yanayi ya samu kansa na fara'a ko kuma na huzuni. Imam Bakir Ulum ya kasance mai zuhudu da kuma ƙauracewa wannan duniya inda aka bayyana cewa Imam Bakir Ulum ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka yi da ƙarfin zuhudu a wannan duniya da kuma ƙauracewa wannan duniya inda ya kasance a da yaushe yana shagartar da rayuwarsa da kuma zuciyarsa wajen ambaton Allah da kuma kaucewa al'amura da suka shafi jin daɗin wannan duniya. Imam Bakir ta fuskar zuhudu da kuma kyawawan ɗabi'u abin misali ne dukkan musulmin duniya da wa waɗanda ba musulmi ba kuma ya kasance a yaushe yana ƙauracewa duniya saboda ya kwaɗaitar da mutanen da suke tare da shi da kuma ilmantar da su yadda ya kamata mutum ya yi rayu a wannan duniya da samun tsira a wannan duniya ba tare da wani ya ji cewa ba ƙasƙanci ne yin hakan kuma ya nuna musu ɗaukaka tana ga ilimi da kuma zuhudu inda kuma yake nasiha ga mutanensa a koda yaushe. سماك الرسول باقر يا ابن البتول قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول يا حبيب لوب المؤمنين يا حبيب لوب المؤمنين bakir alayhi salam yana da lakabobi masu yawa inda ake kiran shi da ashakir mato mai yawan godiya alhadi mai shiryarwa asabir kuma mai yawan haƙuri kuma ashahid da kuma albaqir wanda daga cikin waɗannan alƙabobi da kuma lakabobi ya kasance ya fi shuhura da kuma aka fi sanin shi da albaqir inda masu ko kuma malaman tarihi suka rawaito cewar an ba shi wannan lakabi ne saboda ɗimbin iliminsa da kuma ake ce mai bakar ulm wato ɗimbin ilimi da ake kwatanta shi da kaman ka ce tumbin giwar ilimi kuma duk da cewa bakar yana daga cikin magana ce ta kalmar saniya amma kuma wasu suna ganin cewar an ba shi wannan lakabi ne saboda ƙarfi da kuma yawan sujadar shi. To ɗaya daga cikin abin da ya yi fice shi ne wata rana yadda manzan rahama Muhammadu ɗan Abdullahi kamar yadda malaman tarihi suka rawaito cewar ya gaya wa Jabir ko kuma Muhammad bin Jabir bin Abdullah al’ansari da cewa ya miƙa saƙon gaisuwar shi ga jikan shi Imam al-Baƙir kuma ya kasance yana haƙuri da kuma Allah ya nuna masa wannan rana domin ya cika saƙon da manzon Allah ya bashi ya isar ga Imam Bakir alaihi salam kuma Imam Bakir alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi fice ta wannan fuska da kuma ya kasance mai ɗimbin ilimi ya zo daga cikin hadisi da kuma maganar Imam Bakir alaihi salam inda yake cewa law anna abdan amala amalan ya yatlubu bihi wajhullah azza wa jalla wad dar al akhirah fa adkhala fihi rida ahad min kana mushrikan ma'ana da a ce wani bawan Allah ya aikata aiki na alkhairi kuma yana neman yardar Allah da kuma gidan aljanna ko kuma ranar tashin kiyama amma sai ya sa wani Allah a wannan aiki na shi na alkhairi to wannan ya kasance ɗaya daga cikin masu yin shirka da kuma mushirkai sai kuma a wata magana shi da yake ce la yakunu abdan abidan lillahi haqqa ibadatihi hatta yanqati anil khul kullu ilai. ma'ana mutum ba zai kasance ba bawan Allah kuma yana bauta wa Allah ibada ta haƙiƙa sai ya kasance ya yanke duk wata alaƙa da wani Allah ba Allah ba to daga cikin irin waɗannan maganganu na imam bakir ulum suna da yawa kuma ya kasance abin da za mu iya cewa a lokacinsa ya kasance yana tattaunawa da manyan malamai daga ɓangarori daban-daban na addinai a lokacinsa kuma ya kasance ya fice ta fuskar ilimi inda dukansu suka gagara samun nasara a kan shi ta wannan bangare don haka a madadin wannan rana ta aihuwar imam bakir alaihi salam kuma wannan rana mai albarka muna taya dukkan musulmin duniya murnan wannan rana da kuma allah ya dora mu akan damshin wannan bawan allah a madadin waɗanda suka taimaka mini na ma malam lawal da makaram na shirya kuma na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh جنون الهدى فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفنا نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين باكر don matasa. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon jigo a ƙarƙashin wannan shiri da muke kawo muku na don matasa. Idan dai ba a manta ba, jigo na ƙarshe da muka gabatar muku ya yi magana ne a kan yadda addinin musulunci yake kallon matasa da kuma matsayin da ya basu a cikin al'umma. mun kuma yi hira da malamai dangane da hakan wanda a ciki muka ji bukatuwa wato da ake da ita ta matasa a cikin fagage da dama na rayuwa a bisa tuni abu na ƙarshe da malaman da muka yi hira da su suka mai da hankali a kansa shine rawar da matasan suke iya takawa wajen samar da sauyi a cikin al'umma sheikh bashir lawal ya yi ishara da yadda a cikin ƙasashen laraba matasa suka zama na gaba-gaba wajen kawo sauyi to a wannan rana za mu shiga ƙarƙashin wani jigo ne mai muhimmanci a rayuwar matasan wannan kuwa shine wato tattalin arziki da rawar da samari da matasan suke takawa a cikinsa domin ci gaban al'umma sai dai yin magana a kan jigon zai kasance ne a cikin ɓangarori guda biyu da za su zo muku a cikin makonni biyu a jere ɓangare na farko zai taɓo magana ne akan bayani a nazarce dangane da wannan irin rawar da samari suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci ɓangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance He changed the world for the better and Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Domin sanin kowace rawa ce matasan suke takawa wajen ci gaban tattalin arziki mun tuntuɓi Malam Bello Abba Ahmad wanda malami ne na ilimin tattalin arziki a kwalejin bada horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel. ga abin da ya yi mana bayani a kansa a nazarce. matasa ne kusan kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa saboda su ne masu ƙarfi a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da abubuwa na ci gaba alal misali a najeriya idan ka duba kusan kashi saba'in na hada-hada kasuwanci ana yin ta ne a kasuwanni waɗanda ba su shafi bankuna ba misali kasuwannin sabon gari a kano onitsha market za ka tarar kusan ah, eh, duk kudaden da suke kai komo ah, yawanci ba ta hannun bankuna suke tafiya ba saboda haka waɗannan wanda ake kira wato ƙananan kasuwanci za ka tarar kusan ah, akasari matasa ne suke tafikar da su alal misali idan ka duba za ka ga mafi yawanci eh, kusan kashi saba'in na al'ummar najeriya suna zaune ne a wuraren da kamar za a ce karkara kenan so a waɗannan wuraren za ka tare kuma fi yawanci akasarin abin da suka fi shi ne abin da ya shafi noma kiwo wanda kuma yawanci matasa masu ƙarfi a jiki yawanci shi ne suke yi saboda haka a birane kuma za ka tare duk wasu ayyuka na ƙarfi gini ne e, kasuwanci ne da ko ne za ka tarar matasa su suke saboda haka e, idan kana magana ci gaba lallai ya kamata ka duba cewa ga an ba matasa muhimmanci domin su ne karfin bayan kowane arziki na kowace ƙasa. To aikace kuwa shirin namu ya tuntuɓi Alhaji Ishaqa Tanimu wanda ɗan kasuwa ne kuma matashi a maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. mun tambaye shi domin ya yi mana bayani akan rawar da matasa maraɗi suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki ga abin da yake cewa To musamman yanzu dai abin da muka tabbatar shine cewa matasa yanzu sun yi wanda suka manyanta yawa a cikin harkokin kasuwanci kuma a bangarori iri daban-daban kama daga kasuwanci na a ce mutum wannan dila ne kamar import export wanda shi zai kawo ko ya fitar ya sai da kasashen waje ko ya kawo da kasashen waje to yanzu duk galibi wannan a cikin wannan ma yanzu matasa sun yi sun yi tsofaffi kuma akwai su da yawa dan adadin su bai kai tsaye ba wanda zai haɗi adadin irin waɗannan sannan kuma a fannin kasuwanci irin na tsaka-tsaki wanda shi ba oda mutum yake ba amma zai sayi. kuma shi mai saye ne shi ma ya raba ma kanana 'yan kasuwa a wannan ma matakin akwai matasa sosai kannan mataki kuma daman na ƙasa mataki na ƙarshe cewa wannan mai sayarwa ne mai sai da ma waɗanda suke amfani da abin masu sarrafa shi wannan kuma dama nan aiki ne na matasa sun yi yawa a ciki. to kowane kalubale ne yake gaban matasan da suke son shiga cikin harkokin tattalin arziki ga malam bello abba ahmad da bayani a kai na farko matasa suna fuskantar kalubale masu ɗimbin yawa kwa na farko shine rashin jari akwai matukar karancin jari ta bangaren gwamnati ta bangaren bankuna na farko shine gwamnati har yanzu Eh, ba ta samar da wasu hanyoyi ba ta yi kokari a da ta yi samar da irin su people's bank wato bankin talakawa su nacb wato bankin manoma wanda kuma aka samar da community banks bankuna waɗanda suke ƙananan bankuna domin duk a rubuce ana so ya zanto suna bawa matasa jari na wanda za su fara ƙananan kasuwanci amma abin ba kusan bai cimma ruwa ba domin har yanzu za a ga bankunan suna da matsaloli ko gwamnati ba ta samu musu da kuɗi ba sannan kuma ya zanto su bankunan 'yan kasuwa ba za su ba matasa bashi ba saboda matasa ba su da abin da za su jingina da shi domin a ba su bashi. shi ma alhaji isa katanimu ya yi mana ƙarin bayani da cewa farko dai shi ne eh, rashin shari dali da kasan kasuwanci dama ya ta'allaka ne da karfin jarin mutum tun farko wanda dama ainihi kasan jarin galibi akan same shi ne ko dai wani ya taimaka maka ya baka jari ko kuma ko da ka yi karatu ne ka kare in dai kasuwanci kake son ka shiga idan ka ga za ka bukaci ko dai jari wani ya taimaka maka da shi ko kuma waɗansu mutum zai bi ta hanya ne na banki ya ci bashi wanda zai fara da shi ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka. Zan data dai da ƙarfin jarin mutum. To babban matsala dai jari ce. Mutum bai da ƙarfin jari galibi dama zai tsaya da irin waɗannan matsaloli. Wanda su dai ne dama ke taka muhimmiyar rawa su ne a gaba gaba kamar in ce jari shi ne gaba gaba cikin ƙalubale wanda mutum ke fuskanta matsayin shi na matashi idan zai fara. to ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin wannan bangare na rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki da fatan an amfana da abin da aka ji a kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wani jikon. Ya sanadi, Mm-hmm.